بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu wacce kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau talata muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya daga cikin shirye-shiryen da muke dauke da su din akwai labaran duniya da kuma sharhin jaridu sai kuma shirye-shiryen da muka saba gabatar muku na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare tarbiyyar iyali da kuma shirin Afirka a yau. To da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan da ku kasance tare da mutun daga farkon har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin su. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Turan da na yi kaɗan zamu fara da labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban majalisar dokokin kasar iran ya yi kira ga mutanen kasar su fito don kada kuri'unsu a zaben ranar juma'a batun kasashen china da kuma rasha su ne suka mamaye taron tattaunawa a kungiyar nato a birnin brussels an kai wa tawagar sojojin amurka hari a birnin bagdaza na kasar iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakar kalibov ya yi kira ga mutanen kasar iran da su fito don kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasa da kuma na larduna wa'anda za a gudanar a ranar juma'a mai zuwa wato 18 ga watan yuni kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalta kalibov yana fadar haka a shafinsa na twitter a jiya litinin ya kuma karar da cewa wa'anda suke hana mutane fitowa don kada ƙuri'unsu a wannan zaɓen ko dai suna da sandararren tunani ko kuma suna son amfani da mutane don cimma wasu manufofinsu ne wa'anda kuma suka saba wa ra'ayin imam khomeini kudisa sirru da kuma imam hamna'i wa'anda suke ganin fitowa don zaben shugabanni wajibi ne na addini banda zaben shugaban kasa dai akwai zaben majalisar ƙwararru na masu zaben jagora da kuma majalisar larduna har ila da majalisar dokoki guda shida tawagogin rasha da amurka a tattaunawar vienna dangane da farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar ƙasar iran wato jcpoa a takaice sun bayyana cewa tattaunawarsu ta yi armashi kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa tawagogin guda biyu sun gana a keɓe a gefen taron ƙasashe hudu a hada da ɗaya inda suka bayyana gamsuwarsu da abin da suka cimma a kai labarin ya ƙara da cewa mikhail ulyanov jakadan ƙasar rasha a taron na vienna ya ce haɗuwarsu ta tabbatar da cewa ƙasashen biyu za su iya yin aiki tare akalla a wannan bangare na shirin nukiliya kasar iran a taron da shugabannin kungiyar tsaro ta nato kimani talatin suke gudanarwa a halin yanzu a birnin brussels na kasar belgium batun china da rasha ne ya fi mamayar tattaunawar taron tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a gefen taron kuma shugabannin wa'annan kasashe suna tattaunawa batun raya yarjejeniyar jcpoa ko kuma yarjejeniyar shirin nukiliyar kasar iran kasashen china da rasha dai suna ganin batun cewa su ne abokan hamayyar kungiyar tsaro ta nato karya ce don a cikinsu akwai kawayen kasashen guda biyu musamman wato kasashen turkiya da kuma jamus labarin ya kara da cewa shugabannin kungiyar ta nato suna wa'annan maganganu ne kawai don a ce kungiyar tana nan amma akwai bambance-bambance masu yawa a tsakaninsu. su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai na kasar iraki sun ba da labarin cewa an kai hare-hare kan tawagogin sojojin 'yan ta'adda na amurka guda biyu a birnin bagdaza a jiya da yamma kamfanin dillacin labaran asabirun na kasar iraki ya bayyana cewa an kai hari na farko ne da tada bama-bamai a gefen titi wanda ya kai ga sansanin sojojin amurka da ake kira victoria kusa da tashar jiragen sama na birnin bagdaza a yayin da na biyu kuma bumabumai ne suka tashi a wata unguwa da ake kira al-latifa daga kudancin birnin na bagdaza labaran ba su bayyana irin asarorin da hare-haren suka jawo wa sojojin 'yan ta'addan na amurka ba ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da mamayar ƙasar iraki wanda amurka take yi sun ɗauki nauyi kai wa'annan hare-hare mutanen ƙasar iraki dai ba sa ƙaunar wanzuwar sojojin 'yan ta'adda na amurka a ƙasar ta iraki kuma tuni majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci ficewar sojojin amurka daga ƙasar a fagen wasanni kuma a jiya litinin ce aka zaɓi shugabanni biyu na ƙungiyar wasannin motsa jiki ta najeriya wato afn a abuja da kuma birnin kebbi a zaben birnin kebbi dai an fidda ibrahim gusau a matsayin shugaban kungiyar a abuja kuma an fidda tokobok a matsayin shugaban kungiyar ta afn da farko dai a birnin kebbi an sake zaben ibrahim gusau a matsayin shugaban kungiyar inda ya sami kuri'u ashirin sai kuma uce muama wanda ya sami kuri'u biyu cikin kuri'u ashirin da biyu da aka kada a kujerar mataimakin shugaban kungiyar ta afn kuma sunday adeyele ne ya sami ƙuri'u goma sha biyar kuma ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma mai binsa solomon abari wanda ya sami ƙuri'u uku har ila an gudanar da zabuka a matsayin mataimakin shugaban kungiyar na ɗaya da kuma na biyu a taron na kebi masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara tare da Tahir Amin. Kada a shafa kuma na tare da Hausa Radio Biyoci ne a nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu gabatar da amin Ibrahim Kya. Mu leƙa jaridunmu na yau. ya masu saurare Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirin na mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leka muku jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya. da kuma wasu da ake bugawa a kasashenmu na nahiyar afirka to da farko masu saurare bari mu dadabo jaridar farko da ake buga a najeriya to jaridar ta premium times mhm. ina ta kawo labarin cewa to ma labarin jaridar nake dauke da shi mm, ita da farko jarida ta premium times kuma ta kawo labarin abin da ya shafi harkar tsaro ne to eh. matsalan da yake na malamin kusan dai koyaushe dai labarin najeriya dai yanzu zai bai wuce wannan batun tsaro din nan kwarai da gaske inda jaridar ta kawo labarin cewa birnin zaria ya fada cikin tsananin rashin tsaro sarkin zazzau hmm. malli shi da kansa ma ya faɗi kenan eh, jaridar take cewa sarkin zazzau mai martaba ahmad nuhu malli ya bayyana cewa ƙasar zazzau ta fara cikin matsalar tsananin tsaro a jihar kaduna sarkin ya ce abin ya fara wuce gona da iri da dalilin haka kuwa ya kira jami'an tsaro da ita kan gwamnatin jihar kaduna ta gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali hmm. da ya turga ko wannan jiha ta kaduna musamman ma garin zazzau hmm. waɗannan kalamai wanda sarkin ya yi a lokacin da yake jawabi ga jami'an tsaro na jihar kaduna din wanda hmm. kwamishinan tsaro na jiha samuel da ya jagoranta zuwa ga fadar mai martaba din wato kamar ya kai min ziyara ne sakamakon abin da ya faru ya faru na ko kuma na batun sashi ɗalibai da aka yi a makarantar ba mali na watakila eh bayan da wannan da kuma kasan yan kwanakin na eh, su yan bindiga din sun kutsa kai a sabuwar kofar gayan mhm. da ke nan birnin zaria sun sace mutane takwas oh na'am na'am eh, to to kuma akwai amma biyu daga cikin su da mai gidan da matar shi sun samu sun tsira sun tsira yana to ni bari mu nufi kasar kamaru inda ni din ma dai batun da shafi tsaro din ne gaskiya eh, inda eh, yau ba kusa abin inda nan kasar kamaru din jaridan nan ta kamarun ah, concord ita tana dauke da wani labari ne cewa yaƙi fa ya sake ballewa kuma yana ci gaba a yankuna na kudancin kasar kamaru din jaridan tana cewa ne akwai damar rikici da ke faru a wannan yanki din tsakanin waɗansu da karusa da kira na francophone beti ewundo eh. waɗanda suke biyayya ga ainihin gwamnatin paul biya ta ƙasa din to su ne su kuma waɗanda suke akwai kuma yan aware din nan yau wato eh. suna suna faɗa a tsakaninsu sannan faɗa din ya sake ɓarkewa. a wasu garuruwa manyan garuruwa da suka bada sunansu kamar irin su muyuka ikata da muye a nan kasar a nan kamar din jaridar eh. haka ta kara da cewa dai wannan lamarin yana zuwa a daidai lokacin da yakin ya shiga shekara na hudu ana gwabzawa ta ce kuma ba tare da alaman cewa an kawo da kawo karshen wannan yaƙi din ba wanda ya a zuwa yanzu a jaridar ta ce mutane kimanin dubu arba'in ne suka rasa rayukansu a yayin wannan yaƙi din lalle wannan yaƙi da ka yaƙi yawa yaƙi ne mai sosai yawa to lamari ake ta wannan rikici to yanzu sun ce yaƙin ya sake barkewa ne ana kuma cike ci gaba da zubar da jini to Allah ka so amin ya Allah hmm. to Allah dai sauke Allah kawo karshen wannan fitina insha Allah kana ganin malam awal lokaci ya riga ya riske mu bari mu ban kwana anan eh insha Allah sai kuma gobe kenan to sai Allah ya kai mu dauke su da to a huta gajiya to ban so saurare a yin lafiya. Mm. yanzu kuma bari mu je ga shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi kan wasu batutuwa da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma jan hankula. Musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu. tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a haramtacciyar kasar isra'ila dai gwamnatin benjamin netanyahu ta zo karshe hakanan mulkinsa na shekaru goma sha biyu a haramtacciyar kasar ya tafi cikin kaskanci sakamakon kashin da ya sha a hannun 'yan gwagwarmayar falasinawa na gaza a yakin kwanaki goma sha ɗaya da ya kaddamar kansu da nufin ganin bayansu amma kuma sai zamanto akasin haka su suka ga bayansa faduwar gwamnatin Netanyahu dai ta zo ne bayan zaman majalisar Knesset ta haramtacciyar kasar Isra'ilan da kada kuri'ar amincewa da sabuwar gwamnati hakan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da makaman falasinawa da suka kifar da gwamnatin Netanyahu suna nan da ramɗinsu shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don dubi cikin abin da ya faru a zaman na Knesset da kuma abubuwan da haka din yake tabbatarwa da kuma irin abubuwan da aka tattauna wanda ke nuni da irin tsaka mai wuya da haramtacciyar kasar israila take ciki a bangarori na daban-daban bangaren na siyasa bangarori na soji tattalin arziki da dai sauransu don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar da kuji ji a farkon shirin, gwamnatin Netanyahu ta bayan shekaru goma sha biyu yana mulkin haramta ta kasar isra'ila ta kawo karshe shi kuma ya zama ya fara shiga kwandon shara na tarihin haramtacciyar kasar isra'ila a ciki ɗaya daga cikin shugabannin min ma'abuta girman kai wanda kuma ƙarshensa alamun mummunan ƙarshe a gare shi sakamakon irin faɗuwar da yi da sa da kuma irin abubuwan da ke jiransa musamman batun da ya shafi ta shawarar cin hanci da ake masa wanda hakan yana iya kai shi gidan yari sannan kuma da irin wasu abubuwa waɗanda za su biyo baya to duniya dai ta saurari zaman majalisar na knesset na haramtacciyar ƙasar isra'ilan domin amincewa da sabuwar gwamnati da kuma jawaban da dukkanin bangarorin biyu suka yi masu hamayya da juna shi tsakanin shi firaminista mai barin gado wato benjamin netanyahu cikin wulakanci da kuma sabon firaministan haramta ta kasar isra'ilan wanda shi kuma shi ma abubuwa da dama suke nan suke jiransa sannan kuma tunani da kuma irin yanayin yanayin yanda a cikin 'yan kwanakin baya can makamai masu linzami na 'yan gwagwarmayar Falasinawa suke ci gaba da shawagi da kuma sauka a manya-manyan garuruwa na haramtaccen kasar Isra'ila kama daga Tel Aviv zuwa wato Jerusalem zuwa askalan Asdod da dai sauransu sakamakon irin ruwan waɗannan makamai da 'yan gwagwarmaya suka yi musu wanda ko shaka babu yana daga cikin abubuwan da suka kawo ƙarshen wannan gwamnati sanatin Yahu. Don haka shi kansa sabon firaminista ɗin a daidai lokacin da yake jawabin tabbas waɗannan abubuwa suna zuwa masashen cikin kamar yadda masu sharhi a haramtaccen ƙasar isra'ila ma suka ringa bayyana a wancan lokacin wanda haka din yana nuni da irin tasirin da irin waɗannan makamai suka yi da kuma irin sanya 'yan siyasan haramtaccen ƙasar isra'ila cikin tsaka mai wuya a halin yanzu duk da cewa irin wannan tsayin daka na su 'yan gwagwarmaya din ba za a yi cewa shine asalin ainihin abin da ya kawo ƙarshen ita gwamnatin ta Netanyahu din ba amma dai ko shaka babu waɗannan abubuwan da suka faru ɗin na irin tsayin dakan yan falasinawa ɗin da suka yi da tsayin dakan da suka yi ya sanya wato gwamnatin yankin yawon ta yi mummunan ƙarshe sannan ya sanya haramtaccen ƙasar isra'ila cikin wani tsaka mai wuya na siyasa da kuma tsaro da soji da dai sauransu sannan kuma ya sauya yanayi na shi kansa yankin gabas tsakiyar gabaki ɗaya Na'am, wannan sauyin da ya faru a halin yanzu a Isra'ila din wani sauyi ne na tsakanin mutane da jam'iyyu. Wato an samu sauyin wani firayim ne, wani dan siyasa ne da wani dan siyasa na daban. Da kuma wasu irin haɗaka na jam'iyyu na siyasa da waɗansu haɗaka sabbin haɗaka na daban-daban. wato ba wani sauyi ne na hakikanin sauyi da wanda zai kawo sauyi gagarumin sauyi cikin siyasa na ga baki da na haramtacciyar kasar isra'ila ba don kuwa suna da wasu siyasan su wannan musamman ma bisa la'akari cewa su kansu waɗanda suka zo halin yanzu din mutane ne waɗanda yake masu irin wannan tsaurin ra'ayi din da irin wato jin cewa wajibi ne kowa ya kasance karkashin su haka dai suke su ma waɗannan 'yan siyasa din to amma ko shakka babu abin da ya faru wani sauyi ne ko wani sauyi mai mahimmanci wanda ya faru wanda kuma wannan sauyin shine gagarumin bugun mai girman gaske ga gwamnatin Isra'ila din da kuma al'ummar ta wato irin tsananin damuwa ta siyasa da soji da karfi na soji din kenan da Isra'ila take da shi wanda take ganin kanta a matsayin wacce wacce ba za iya da ita ba a halin yanzu sai ga waɗansu 'yan tsiraru na wani yanki wanda yankin yake killace sun sun iya haifar da irin wannan gagarumin sauyi a haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan wani abu ne wanda yake da muhimmancin gaske a wannan janibi. ko shakka babu abin da ya faru a zaman na knesset yana nuni da wasu abubuwa da ke faruwa a Isra'ila da kuma irin tsaka mai wuyan da take ciki da suka hada da yarda da cewa lallai akwai matsala da kuma damuwa sannan kuma da barazana ta ci gaba da wanzuwan haramtaccen kasar isra'ila a halin yanzu wato a halin yanzu isra'ilan ta cikin wani irin yanayi na gagarumin barazana na wato ci gaba da asalin wanzuwan ta ma sannan kuma da kokari da suke su 'yan siyasa din wajen neman fita daga irin wannan yanayi da ake ciki da kuma neman hanyar da za su kwantar wa yahudawa 'yan share guri zauna hankali don su ci gaba da zama a isra'ila din don kuwa halin yanzu wasu bayanai sun fara nuni da cewa akwai da dama daga cikin yahudawa da suka fara tunanin lalle fa lokaci yi da za su bar wannan gurin saboda dama ɗaya daga cikin abin da ya sanya su suke zama a gurin shine batun samun tabbaci da suke da shi na tsaron su to tunda an kai matsayin da ba da wannan tabbaci din a halin yanzu to fa lalle ya kamata su fara tunanin tattara ya nasu ya nasu to waɗannan fa waɗannan wasu daga cikin abubuwan da suka fito a fili ne waɗanda kuma su kansu 'yan siyasan Isra'ila a wannan zama din kama daga shi kansa Netanyahu Yahu da kuma shi sabon firaminsa din suka bayyana a fili sannan kuma kamar wani abu ne wanda kuma yake nuni da irin gazawarsu da suke da shi wurin tunkarar hakikanin abubuwan da suka sanya su cikin irin waɗannan matsaloli wanda ko shakka babu akwai irin tsayin daka da kuma sansanin gwagwarmaya na wannan yankin waɗanda suna daga cikin irin waɗanda daga cikin ummul aba'isin din da suka sanya waɗannan 'yan siyasa cikin irin wannan yanayi na tsaka mai da isra'ilan take ciki a halin yanzu to ko shaka babu dubi cikin kalamai da jawaban yahu da kuma shi benet a knesset din yayin da kowa yake bayyana ayyukansa kowa yake kokarin jawabinsa shi wannan a matsayinsa na tsohon firaminista kuma shi firaminista mai barin gado jawabin bankwana da kuma shi kan sabon firaminista a jawabinsa na maraba da kuma shigowa cikin fage suna nuni ne da kokarin kwantar da wa yahuda gaggawa hankali da suke kowannen su yake kokarin yi don rage musu irin tsananin damuwar da suke ciki da ma wato makomar su da kuma magana da wasu suke yi na yin hijira daga gurin kamar da muka bayyana shi wannan sabon firaminista a matsayinsa wanda yake zuwa yake kokarin yanzu zai zo yana kokarin ne ya tabbatar musu da kwanciyar kwantar musu da hankali da nuna cewa fa shi zai iya saboda haka su ci gaba da samun kwanciyar hankali shi kuma wancan wanda zai tafi yana kokarin yana musu cewa lalle ya kacin kokarin su kuma a halin yanzu ma zai ci gaba da wannan kokari nasu wurin ganin cewa lalle fa wannan abin da ya sha gaya musu da kuma kwantar musu hankalin zai ci gaba da yi alhali kuwa lokacin da yake da karfi da ma mulki ya gagara yin sa ina ga kuma a halin yanzu hakan kuwa yana iya fitowa fili ne idan muka duba irin an da jawaban nasu suka kunsa waɗanda yake idan muka duba a takaice za mu gan su wasu ne guda hudu waɗanda su ne waɗannan jawabai nasu suka kunsa na farko dai shine batun shirin nukiliya na kasar iran wanda yake ya dauki mafi yawa daga cikin mintuna na jawabin nasu ya taɓo wannan batu ne da kuma irin abubuwan da suke ƙoƙarin nunawa cewa su fa za su ci gaba da hatta shi wannan sabon da matsohon suna za su ci gaba da yin duk wani abin da za su yi wurin ganin cewa iran ba ta mallaki abin da suke kira makaman nukiliya ba sannan kuma za su yi ƙoƙarin duk wani abin da za su yi wurin ganin cewa sun yi kafar ungulu ga yarjejeniyar nukiliya da ake ƙoƙarin sabunta ta da kuma dawo da amurka cikin wannan lamarin su za su yi ƙoƙarin ganin sun sun kawar da wannan lamari batu na biyu shine batun ƙara faɗaɗa matsugunan yahudawa wanda yake a yankunan falasina da suka mame wannan shi ma yana daga cikin irin abubuwan da suke kokar dukkan suke kokarin maganganu akai a kokarin su na kokarin wa yahudawa din da hankali sai dai kuma idan muka duba za mu ga cewa irin yanayin yadda suke magana wannan karan ya saban bamban irin yanayin yadda da suke magana a kansa da dukan karfi da dagawa da kuma girman kai sannan sai batu na uku ba shine batun da suka ringa nuna cewa za su yi ƙara irin karfin soji da isra'ila take da shi da kuma fada musamman da kungiyar hamas da kawo kashi wato da kokarin ganin sun hana ta cimma manufofinta to sai dai kuma wani abu wanda yake a cikin wannan batu wanda kuma shi ma yake da muhimmanci a fahimta shine irin yanayin da suke magana musamman kan ita kanta kungiyar hamas wanda daman kowace gwamnati ta zo ɗaya daga cikin batunta shine batun kungiyar hamas to amma a wannan karo din duk maganganu suke yi suna magana ne ba tare da suna barazanan kawo ƙarshen makaman Hamas din ba da kawo ƙarshen kungiyar da wato ruguza ta da kawo ƙarshen ta kwata-kwata kamar yadda dukkanin gwamnati a ba suka ringa yi. Ɗaya daga cikin ko abin da ya haifar da wannan shine irin gazawar da suka yi wurin hana kungiyar hamas da shoran kungiyoyin Falasina ci gaba da kai har-haren da suke ci sannan sai kuma abu na hudu da jawabin nasu ya kunsa musamman shi na shi shine ya kunshi irin nuni da irin nasarorin da ya samu a baya sai dai kuma abun bakin ciki ma shine dukkanin nasarorin mafi yawa daga cikin batun da ya nuni nasarorin shine batun irin yarjejeniyar sulhu da suka kokarin wato cimmawa da kasashen Laraba wato dai a takaice irin mika musu wuya da kasashen Laraba suka dinga yi da shoransu wanda kuma haka din ba wani abu ne wanda yake zai kawo zai zai amfane shi ba bisa la'akari cewa da dama daga cikin masu sharhi a isra'ila ma suna ganin cewa gwamnatin ta kawo karshen gwamnatin nasa tana alama tana nuni ne da irin kawo karshen irin waɗannan wato yarjejeniyar da aka cimma da su waɗannan ƙasashe. to masu rari wannan dai a takaice shine irin abubuwan da suka faru a wannan zama da aka na Knesset wanda kuma ke nuni da irin tsakamewa da haramtaccen kasar Isra'ila take ciki lokacin da muke da shari'a da kawo jiki bara mai ci gaba da iya faɗaɗa waɗannan bayanai ba sai wata kila a wasu shirye-shirye na gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madalla shirin duniyar mu a yau nan kuka saurara to yanzu kuma ga Hassan nan ya shigo zai gabatar mana da shirin nan na muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum sashen hausa na voh hausa barkanmu da warhaka mai magana lauli ando daga jamhuriyar niyyar eh, a yau ra'ayina zai tafi ne dangance da harin da aka kai gidan shugaban majalisar dokoki wanda kusan za a iya cewa abin allah wadai ne a ce masu babur guda daya sun zo sun kai hari sun kashe jami'in tsaro a gidan shugaban majalisar dokoki to muna allah wadare da wannan hari amma kuma binciken da ita gwamnatin take cewa ta kaddamar muna fatan binciken ya kasance babu siyasa a ciki kada a saka siyasa a yi bincike tsakani da allah a gano ko menene dalilin harin sannan kuma su jami'an tsaro su tashi su kara zage dantsi ganin cewa irin wannan ba ta sake faruwa ba saboda ba wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai bacci daga nan zan dan tsokaci a game da mutanen mu na Nijar shugaban ƙasa da ya kunga ya tashi yana cewa talaka ku zai ma aiki dan Allah dan annabi abin da nake so ku yi kokari ku ba shi goyon baya a ci gaba da aiki dan saboda talaka ya samu abin yi na ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio biyoyin ce hausa ta iran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nisha? a yau na shigo filin namu mai taron albarka zan ba da da na sama ne wannan hare-hare wanda ya kasashen mu na afirka suke samu ai shugaban kasan faransa ya san da cewa ba wai eh, wai saki dabarun yaƙi ko kuma eh, saki mu sunan kungiya eh, zuwa mai tako ba shi zai kawo kwanci hankali cikin kasashen afirka sai an gama da matasa na afirka a samun musu aiki aiki matasa ne abbasu da sai kaga suna zama fada har ya kai sun shigo da wa'ansu tunani wanda zai kai su su shiga wannan kungiyoyi na ta'adda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ina son ku bani dama in tofa ra'ayina akan wato tattaunawan da ƙasar Oman take shiga tsakanin Yemen da Saudiya. Lalle inda gaske ne ƙasar Oman take yi to babu shakka muna fatan shiga tsakanin ya haifar da da mai ido na gode mai sauraron kusanusi ibrahim fanna voa hausa ku huta lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Ilyasu Yakuba dawa ita suka jihar Bauchi zan tofa albarkacin bakina akan rikicin siyasa da ke faruwa a ƙasar Mali muna kira ga shugaban mulkin soji na kasar Mali Hassan Goita da ya sha rantsuwar kama aiki a karo na biyu da yake kifar da gwamnatin mulkin farar hula a ƙasar. muna kira a gare shi ya gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula da fatan Allah Ubangiji ya kawo al'ummar ƙasar Mali zaman lafiya da ma kasashenmu na Afirka baki Na gode. da rediyo jamhuriyar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman ya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger a yau zan yi kira ne ga prime minister da kuma shugaban kasa na niger akan wata matsala da daɗi tana tana kawo nakaso ga fannin ilimi wannan matsala kuma ita ce kamar bambanci da ake nuna malaman makarantun boko tsakanin na yankin yamai da kuma sauran na nan cikin cikin gida duka wani abu da shahi gyaran takardu ko ko wani gyaran takardun kuɗi idan aka yi ma 'yan yankin ya sai a manta a manta da malaman makarantu da suke nan cikin jihohi kuma wannan gaskiya mummuna ɗabi'a ce kuma wannan ba za ta taimaka ma fannin ilimi ba ya tashi tsaye yana fatan minister da shugaban ƙasar niger za su tuntubi malaman za su tuntubi ministocin da ke kula da fannin ilimi ilimi domin a kawo ƙarshen wannan matsala sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to shirin murin masu sauraro kuka saurara kenan yanzu kuma sai mu na gaba tarbiyyar iyali tare da awal kunya tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu saki taduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan don boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ka ci tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da wata tattaunawa da muka faro da malam ɗayyub zakariya adam wani limami a unguwar gangaren jos da ke tarayyar nigeria hada layo kuma mai taimakawa jama'a wajen tafi da na yau da kullum sannan mai gabatar da tafsirin alkur'ani a watannin azumi wannan limami zai ci gaba ne da yi mana bayani kan hakin ɗa kan mahaifinsa bisa tafarkin addinin musulunci in malam ya shirya bismillah أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحم على محمد وعلى آل محمد وأزواجه الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما سمعت لذاتا تظل وانا مهم يتنبيع تشيكم وانا تكي واجب ما كان قوة نتايا بيجا تشيكم إن كان يمعوها فالله يبعك كان فاتن سنة هو تفواجب ما كان كخلاله من يعلم idan mun dubi siga tambayar kamar hakkin ya'ya a kan iyayensu ya'ya maza zuwa ya'ya mata wani hakki suke da shi kan iyayensu to wannan tambaya ce ta ke mai faɗi wace kowa da irin fahimtar da yake yi a kanta amma tsari na musulunci tun da farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa lallai ne kowane ɗaya daga cikin ya nema wa ɗansa ko ‘ya'yansa waye domin samun daman ba su hakkinsu tun da ka nema Allah ya baka to babu shakka lalle ne wajibi ne a kan ka kiyaye da bin dokokin saboda wancan hadisi da ke cewa kullukun ra'in wa a masa'ulun an ra'iyyati dukkan ku masu kiwo ne kuma Allah zai ba ku kiwo To kiwo a nan yana nufin kiyayewa da hakkin waɗannan yara kowanne ka ba shi hakkin. Shi yasa yake cewa idan har Allah ya ba ka ɗa ko ya to ka yi ƙoƙarin sama wa ɗan ko ƴar sunaye irin wanda ya dace da yadda ce ke sarsu. ka sa masa suna irin wanda ya dace. hakki na farko ce idan ka ba shi wannan ka sa masa suna mai kyau to ka shiga layi ka ɗauko maganar tarbiyyar tun daga lokacin da yaron bai san mani yake yi ba kai ka fara sa shi kan wannan hanya din saboda suna wani lokaci yakan yi tasiri a kan mutum suna yakan yi tasiri a kan ɗa wanda har ya kai su zuwa girmansa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunaye mafiya kyau sunaye irin na annabawa Allah ya yi zuwa da jama'a saboda haka ka samu wannan suna mai kyau in ya tashi zai ji wannan daɗin sunan da ya ka samu cewa ta ko ya an sa mata wata suna wanda yake mai kyau kuma ka same ta tana wani aiki mummuna ko ka same ta na aikin mummuna Allahumma sai dai yanayin canji na zamani yana iya sawa haɗuwa da waɗansu mutanen daban ya sa mutum ko yaro ya koyi wannan mummunan abu to amma idan har kai ka kiyaye kai kana bakin iya ka to babu shakka sa da yaron ya tashi da suna mai kyau da ayyuka masu kyau to bayan ka sa masa suna mai kyau kuma ka zaɓa masa yadda kake ganin yadda shari'a ta ajiye ka zaɓa masa yana ɗauke da wannan suna to abu na biyu shine haƙƙinsa ne shi yaron bayan haihuwa ka masa huduba huduban nan yadda ake yin ta shi ne a gefen kunnen dama da kuma gefen hagu wanda za a karanta kiran sallah wannan kuma a karanta masa dama da kuma wasu addu'o'in da kake ganin za ka yi su wanda shari'a ta ba ka dama ka yi masa ko mata. masararo kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasan Iran inda muke cigaba da sauraron Malam Dayyab Zakariya wani limami a angon gangaren Jos da ke tarayyar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan haƙƙin yara akan iyayensu bisa tsarin addinin musulunci da fatan iyalai suna amfana. hakki da ke kanka har yanzu na wannan yaro ranar da aka ce an samu daman zuwa kwana bakwai ko kafin kwana bakwai din ana bukatan wasu ayyuka na musamman da za ta kula da wannan yaro shi ne addu'o'in da fatan da za ta yi allah ya da wannan yaro ya sashi hanya ta farki akan duba ba kowane yaro ke da shi ba to idan an duba akan gani in akwai wasu wanzaman sukan ba da magani a sha abin ya kasance babu shi wasu kuma sukan sa abin da suke aiki da shi su yanke shi su je su zubar da shi to a wajen yankewan ko a wajen ba da magani a zamanance yanzu an zo an yi zarge-zarge abubuwa irin daban daban daban daban daban cewa haskan nan ko abin da ake aikin nan da shi yakan kasance wato akwai wani kan illan ciwo a jiki ɗaya da wannan to an taimaka an bara ɗaya daga cikin ah, haƙƙi na yaro a kan iyayensa. masu raro ga shi dai mallam ya fara buɗe sabon kundi kan waɗannan haƙoƙi to amma lokacin ya yi mana halin nasa daga ƙarshe dai muna yi wa mallam ɗaya zakariya adam wani limami a angon gangaren jos da ke tarayyar nigeria godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan jama'a da ke gabansa a madadin rediyon boh da ke nan tehran babban birnin kasan iran ni awal kunja na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe yara in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau to masu yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin nan na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana suke dau hankula ko kuma suke cigaba ɗaukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa karshen sa a ranar asabar ɗin da ta gabata ce da aka gudanar da bukukuwan ranar dimokuraɗiyya a duk faɗin najeriya don tunawa da lokacin da ƙasar ta koma turban dimokuraɗiyya shekaru 22 da suka gabata duk da dai a baya ba a wannan rana ta sha biyu ga watan yuli ne ake gudanar da irin waɗannan bukukuwan ba to amma dai wannan gwamnati najeriya ta yanzu ta mayar da ranar ta sha biyu ga watan yunin a matsayin ranar dimokuraɗiyya ɗin don watakila don tunawa da abin da ya faru a ranar sha biyu ga watan yunin shekarar alif ɗari tara da casa'in da uku lokacin da gwamnatin mulkin soja ta wancan lokacin ta soke zaben da aka gudanar a lokacin na shugaban kasa da aka ce wato marigayi mko abiola shi ya lashe wannan zaɓe din to da haka gwamnatin don girmama wannan lokaci din ta dawo da shi a matsayin ranar demokuraɗiyya a wannan lokaci to shirin namu na yau dai kan wannan batu ne na ranar demokuraɗiyya din zai dubi kai don ganin shin ya zuwa yanzu 'yan najeriya din sun lasa roman demokuraɗiyyan ko kuma a'a idan har ba su lasa ba menene dalilin hakan sannan kuma yaya batun korafi da kuma kokarin da wasu suke a kasan a halin yanzu na neman raba kasar wasu suna kokarin ballewa daga kasar da dai sauransu to da nasa daga cikin abubuwan da insha Allah za mu duba a cikin wannan shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. Jama'a saurari mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a cikin shirin a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne da aka gudanar da bukukuwa a faɗin Najeriya. bukukuwar ranar demokuraɗiyya a ƙasar don tunawa da lokacin da ƙasar ta koma mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 wato kimanin shekaru 22 kenan da suka gabata inda aka gudanar da bukukuwa daban-daban da kuma neman wasu sauye-sauye da suke faruwa a ƙasa ɗin. To ya zuwa yanzu a wancan lokaci din daidai tun fara batun dawo da demokuraɗin da kuma har lokacin da gudanar zaɓe a ƙasa ɗin a shekara ta da casa'in da da kuma kafa sabuwar gwamnati ta demokuraɗiyya a wancan lokacin waɗanda kuma daga baya ka ci gaba da samun gwamnatoci daban-daban a kowane lokaci 'yan ƙasa ɗin suna da wasu irin fata da suke da shi na ganin cewa abubuwa sun tafi yadda suke so musamman bisa la'akari da cewa an dawo tsari na demokuraɗiyya inda suke da 'yancin zaben abin da suke so to har yanzu bayan shekaru 22 da kafa tsarin demokuraɗiyya a ƙasa ɗin al'ummomin ƙasan daban-daban ra'ayoyinsu ya bambanta dangane da waɗansu wanda suke ganin cewa an sami akwai wani ɗan sauyi da an samu sauyi sannan watakila sun lasa roman na demokuraɗiyya wasu kuma suna ganin a'a an ɗan lasa wasu kuma suna ganin ma kwata-kwata ba a lasa ɗin ba wasu suna ganin ma kama ga baki ɗaya ba a kama hanyar turba na neman demokuraɗiyya ko kuma cimma manufofi na demokuraɗin ba da dai sauransu da dama waɗansu suna nuna ishara da irin yanayi na matsi ko kuma yanayi na rashin tsaro da dai sauransu da ake fama da su a kasan musamman ma dai a wannan lokaci da ake ciki a halin yanzu suna ishara da cewa su fa basu gani ba a kasa a daidai lokacin da wasu kuma suke ganin cewa an dan tabuka wani abu wannan ne daga cikin abubuwan da zamu tattauna wanda kuma a halin yanzu a bakon da ke cikin zaure din shine Dr. Tukur abdul Qadir wani masani kana mai sharhi kan harkokin siyasa sannan kuma shugaba sashen koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya a to dokta barka da zuwa filin to dokta muna magana ne dangane da ranar demokuraɗiyya a najeriya din inda muka bayyana cewa ranar asabar din da ta gabata ne da aka gudanar da bukukuwar ranar demokuraɗiyya din a najeriya bayan shekaru 22 da dawowar ƙasar tafarkin dimokuraɗiyya to yanayin wato ra'ayin 'yan najeriya din ya rabu ya bambanta ya an samu kuma rabon kai dangane da ainihin me ake nufi da dimokuraɗin sun 'yan najeriya sun gani a ƙasa a shin ba su gani ba da sauransu a shin a ganin ka a matsayin wanda yake son ido a gaban masanin harkokin siyasa da kuma na najeriya din shin bayan waɗannan shekaru din ya zuwa yanzu shin kana ganin 'yan najeriya sun sha roman dimokuraɗiyya ɗin kuwa eh, ba za a ce babu dimokuraɗiyya gaba ɗaya ba sai dai za a ce wasu daga cikin shika-shikanta gaba ɗaya waɗanda aka yi suka eh, tsarin demokaradiyya gina a kai za a ce kusan suna bushewa to su ne kawai amma maganar cewa babu eh, ana amfana ta wasu fuskoki amma dai gaskiya har yanzu ya fi kyau a kalli tsarin a matsayin tsari na farar hula maimakon ma demokaradiyya irin na yammacin turai da aka ara aka yafa. a to doktor duk da cewa allah ya albarkaci najeriya da albarkatun ƙasa mai yawa sannan kuma yanzu shekaru 22 kenan ana demokuraɗiyya a ƙasa ɗin duk da kana ganin cewa dai akwai wasu abubuwa wanda yake kamar yadda ka bayyana a farko watakila ba ma demokuraɗiyyar hakikani ake yi ba to amma dai eh, da dama suna ganin abubuwa ba sa gudana a ƙasa ɗin a halin yanzu duk da cewa na tsarin demokuraɗiyya din kuma al'umma sun yi na'am da tsarin demokuraɗiyya to a ganin ka ina matsalar take ne doktor wato matsalar ta gina a bisa yadda ake gudanar da shugabanci ne kawai in ba mu manta ba shekara ta alif da tara ko kafin nan wasu waɗanda suka ɗauki ƙarfin zaɓen Najeriya ta karkashin shugabancin mulkin soja na janar abdulsalam abubakar da tsofaffin shugabanni irin su jana bayan baban gida irin su janar tiwa ɗan jima su janar ali ɗaiɗai su suka zauna suka kawo suka kagaba janar eh, olusegun obasanjo akan mutanen najeriya kuma ya ci zaɓe jama'a suka zaɓe shi a hanya ta sahihanci alif ɗaya tara casa'in da tara ya kada olufalaye to abin takaicin shi ne an yi ne dama don a cin cimma wasu manufofi ba wai dan don mu ba don su kare muradun kansu kuma su hana wasu waɗanda ba sa son shugabanci kasan ya kasance ba su ne ba shi kuma da ya zo sai ya riga ya fahimci raunin mutanen arewa yi amfani da damarsa karya lagon arewa musamman ta harkokin tsaro inda duk wani soja da ya taba zama gwamna ko ya taba zama ya shugabanci wata hukuma ko kuma ma ya zama babban dogari da sauransu kashi casa'in da takwas cikin ɗari da aka kwashe su aka kora waɗanda ba a kora ba kawai su ne shafaffu da mai waɗanda suka yi masu shugabannin soja na da suka karɓa bayar da suwan janar sani abacha saboda haka da ya zo kuma ya zo da ushi shi yasa mutane yanzu da sha ba mu yi ma a lokacin a bisa gaskiya suka ce ba su goyi bayan a ba mutumin da ya fito daga kurkuku daga fitowarsa a bashi mulki ba tun da ba wai ya je ne da nufin ba kamar irin zuma riga yana son mandela ne ko ba ma ya kai shi ba a rigima ce tsakanin su ya su masu mulkin kasa saboda haka ya zo da hushi kuma ya amfani da damar sa ya kassara ya karisa dan abin da ya rage na haɗin kai da tasirin arewa a siyasance saboda haka zaɓe kuma ya zama nuna lalace ta kai ga shi kan shi ga ya rage umar musa raduwa lokacin rantsar da shi ya furo cewa hanyar da aka yi aka gudanar da zaɓen da ya samu nasara a shekara ta dubu da bakwai ba zaɓe ne sai sahihi ba shi sa mu haika wani kwamiti na lawal wais da sauransu da nufin a samu tsarin zaɓe na gaskiya wanda kuma bayan rasuwarsa a shekara ta dubu da goma sha ɗaya dai bata canza zani ba aka samu kwama shala har ya kai ga kashe rayukan dubban rayukan mutane musamman yan arewa waɗanda rigimar nan su tafi cutarwa tun ba manta ba al'ummar zankuwa gaba ɗayansu musamman fulani da hausa waɗanda suke zama a wannan gari aka share su gaba ɗayansu sai ɗaiɗaiku waɗanda allah ya tsira da sauran yankuna a kudancin kaduna ba tare da kuma an ɗauki wasu matakai na hukunta waɗanda suke aikata wannan ta'asa ba baya ga wannan kuma bayan barkewan matsalar tsaro a arewa musamman ta boko haram sai aka tsara ɗan samun haɗin kai wasu kuma daga cikin 'yan siyasan kudanci suka fara cewa lallai in suna da kai ga gaci suna buƙatar su haɗa kai da wani mai kwarjini a arewa aka samu janar muhammadu buhari amma abin da kai shine duk irin tsammani da ake duk fata na gari da ake akan jiran muhammadu buhari da ya zo mulki sai kuma aka fahimci cewa ashe yana iya mutum ya kasance mai son gaskiya ne mai son a yi gaskiya amma kuma ya kasance cewa bai da karfi bai da ko ilimin da ya kamata a ce ya samu wajen gudanar da sha'anin shugabanci tun daga wani lokaci kuma kwamace ake ciki. A to dokto a daidai lokacin da ake bikin dimokuraɗiyya din a Najeriya a halin yanzu wanda kuma ah, wadda dama suna ganin haka din ya kamata a ce kasar ta tana ta dunkule guri guda an samu gagarumin ci gaba da dai sauransu. Ta sai kuma gashe a bangarori daban-daban baya ga matsalolin da ke fuskanta na tsaro da sauransu waɗansu kuma yanzu ban matsalar da ke fuskantar ƙasa din shine cewa a ah, waɗansu jama'ar ƙasar suna batun ballewa daga Najeriya din ma da kuma batun raba ƙasar kowa ma ya kama gabansa 'yan kudu 'yan arewa 'yan wane ne duk koya kama gabansa ah, shin a ganin ka me kawo irin wannan lamari sannan ina mafita ga wannan matsala abin da ya kawo haka dalili biyu ne na ɗaya dai dama muna yaudarar kanmu ne kawai cewa ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba ɗaya ce ba ko ba al'umma ɗaya ce ba ba abin mamaki ba kila mu talakawa muna son junanmu amma waɗanda suke da damar su ja akalar ƙasa da siyasa ƙasa su ba manufarsu ƙasar nan ta ɗore ɗaya ba kuma ta zauna lafiya ba na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnatin najeriya ƙarƙashin shugabancin ah, malam muhammadu buhari akwai rashin nuna halin kurin kula da muradun arewa da ta yi musamman wajen idan ɗan gida ne ana taka shi amma in ba ne ba za a iya taka shi ba misali a shekara ta dubu da goma sha biyar watan disamba lokacin da aka samu hatsaniya tsakanin yan kungiyar imn a zaria tare da tawagar tsohon hamsin hafsoshin sojoji a ƙasa yana da ai a wannan lokaci an yi amfani da ƙarfi mummunan ƙarfi wajen tunkara waɗanda ban goyi ba abin da suke yi ba ban kuma ce kuma na san akwai sadaukar da rai ba tare da wata akwai kasada da kuma wasu manufofi wanda ni a gani na babu hikima a ciki wajen tunkara yadda su kansu misali suka yi amma akwai adalci akwai dalilin da zai sa a ce a kashe mutane sama da ɗari hudu kuma aka tarbe shi a wannan lokaci ce ai suna son su kafa ƙasa ne a cikin ƙasa to sai kuma ga ƙungiya kamar ta ipop IPOP din sun dauki makamai suna suna fada da kasar nan ina Kano ya faɗi cewa su suna son a daya kasar nan ta dare amma da sojoji suka yi mai su nikiya mutane nawa suka kashe a cikin su kuma shi ina Kano nan da karshe ma lalewa ya bar kasan bayan ma an ba da belin sa wanda kuma ya karbi belin shi sanata ne har yau yana haddasa fitintunu yana maganganu wanda yake kullum kusan burinsa shine kasar nan ta dare shi sanata a balibi amma ba abin da hukumomi suka yi mai amma lokacin da indine sanata muhammad indime ya je karbi belin abdulrashid maina da mai na ya gudu zuwa Nijar an kama shi har kurkuku aka kai shi saboda haka muddin gwamnati ko kuma mutanen arewa karkashin shugabancin Muhammadu Buhari da su suna kullum suna jin za su iya taka nasu ya zamanto cewa waɗanda na kowa ya kamata ya zama na shugaba ne amma waɗanda ake daɗa damawa in ka je ayyukan da ake na gyara hanyoyi a kudanci musamman kasashen iyamurai ba a taba yi musu ba a cikin sama da shekaru arba'in amma zaki suke suna ne mai kuma ga yan uwa musulmanan kudu maso yamma yarbawa da abin da ake kamar da na faɗi a baya nan da ake kaddamar an kaddamar da jirgin da duk afirka ta ba irin wannan hanya amma suna zagin suna cewa ya bar mulki saboda haka kukan kuciya ne ga yan arewa. Dr. Tukur Abdulkadir masana harkokin siyasa kana kuma shugaban sashen koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar Kaduna kenan a hirar mu da shi. to masu rare Allah kyauta da kuma ka kashe abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba wadata musamman ga shi dokta da ya bamu lokacin sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma da masu saurare da kama kawo karshen dukan abubuwan da mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda zamu sake kasancewa tare da ku ta ma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da kutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.